daya daga cikin iyayen waɗannan yara dai da ta nemi a sake sunanta ta kira ni ta wayar salula daga jihar Yobe. Ta ce sun iya ƙoƙarinsu domin saduwa da hukumomin jihar Yobe da ma shugabannin wannan makaranta ta Buniyadi amma lamarin ya faskara. Ta fannin gwamnati ma mun yi kuka mun magana har a Voice of America mun yi magana a matsayin mu iyaye ga abin da yake ciki muna neman gwamnati ta taimake mu. har rana mai kamata yau ba mu ji komai a kai ba mu bakin cikin mu shine mu da yaran mu suka bata mu mm. mun fi su bakin ciki duk wanda aka ce dansa ya bata gara ya ga gawarsa ya san ya tabbatar ya yi imani ga Allah cewa wannan da fara suwa yayi da a ce maka danka ya bace to har yau ba abin da aka ce mana aka ba wani taimako da aka yi mana kuma 'ya'yanmu amana muka ɗauka muka sa a hannunsu cewa ga yaran mu amma da abu ya faru sai aka bar mu mun kaɗai muke ta bin ƙauyuka muna har yi rana mai kamata yau ba mu je na neman wa'annan yaran Na'am yanzu kamar yara kamar guda nawa ne kuke nema yanzu? Yara dai ni dai wanda ni na sani yara hudu ne. Wannan tabbas ni na sani yara hudu ne amma rannan na shiga garin yadin guni sai suke ce mana yaran ba sun fi hudu a bakin wani da nake ce yaran sun kai su bakwai da ake nema din. To yanzu su makarantar ba wani bayani da suka yi muku game da yaran? Wallahi ba bayanin da suka yi mana to amma ita gwamnatin yobe kun je kun same su kun nuna musu ga matsalan ku ga abin da kuke bukata ba mu da hanyar da za mu iya mu samu gwamna mu yi magana ce. mu ma muna son dan Allah dan annabi shi gwamnan jihar Borno ya sa mutane su duba ko yaran nan tafiya da su mu dai muna sa ran cewa su ma tafiya da su akai tunda akwai yaran da suka gan su suka ce tabbas sun fita To akan wannan lamari dai na iya kokari na domin jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar Yobe amma lamarin ya ci tura domin kuwa na kira lambar wayar kakakin gwamnan jihar Yobe wato Abdullahi Bego amma lambar ba ta shiga yayin da a ɗaya gefen wasu ke tunanin yaran suna can hannun masu tayar da kayar bayan. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya.